بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba soko ya alfelo eguro gan be karatu mini litafiya fikul ibadato litafi ne ji bayani jiyaye ci alamar tun ibada yina isa isaji bayani ya tiya kendo na ji taimama jina da hukunci uji iga gada bayani ya tiya almasu alal hufai kendo na waga musulmi fi ufi ufi na yina na bikin musulmi gaba alulaji ma ufi da ko softin ko na bayan wuce daji mabici goba bayanai wace labici sona to shari'a zaya dama ga abe kide o ga lulajin wacce da ofe ko sastin ko yanzu wadda ne zaga adda bici shiga amma bici uke da bayanai wana wafinti ofe na wuje ga sai waga wa ofe na cina wage dalili be kide annabi muhammadu ya juna sallallahu alaihi wasallam bayani wuce ga iwa ga igin da ina manga yumsahu alal khuffaini shari'a da jiyaza za ne zafin ofe guba bana ngayi ene za da bici guba bau ya saskin ko energy bi a cigana endo odi ne za da dan ciga bici sona shari'a da jiya musulmi ne uge jalula bi uje ga sai wawa ofin nana wa fiti ofin hadisi bai cacin ki annabi sallallahu alaihi wasallam ba hukunce tiya etun ibada ko na amma kafi wadda ufi ko soskin wofin maimakon yanana na wa annabi cewe a cigan ayyadajen ogofi ofina sharaci shi dabana ga otu ya farko waye satiraini lirijilaini ina wa fidana gai ufe ko soskin ko na biure lalafi bicina wala bici mu keje mu galu da nan doro gwamini ya bici wa boma wala bici mu keje baci waye tahiraini bici guba ba wanda ibelili wa galu lajibeto wọ́gá lùlá jù bí ètò àtò òfin náà tó na ọ̀gá dàbí chídà náà kó sọ́sìn wà ililici ngadi na je sama ngadi na je sama to sharati ne ta ci wuga gaga wa da ufin na da ala taharatin min al-hadath wal akbar wa tatiyali liyo wadda shi ka ta wa wadda shi ka wuce kwa bi ma'ana wadda gola ji baula wadda shafa ta wala da gwaya a to wadda baula wala da gwaya wadda waga wali gan da shi ka ta canje shi yi tiya waya yi tiya waya ina e je lo alula ya fata na wa gan bi wata tiya alula lokacin wuce ga ga waje kiyan wa fi ofin na a ce a gaji ba da waya wayin zagi shi ta da bewaya igyagi ma da waya na za yi ce ta ci ne waga ya zuwa na ya farko ofe kosos kin na lawu ma bici wa yuke ce ba ci ina waga da bici ya ofe kosos da ni wai lilici ta ci wato na dauna wa yi belili wadda wa nufu ke da jisa wuce ko jiluwa wa yi bayalu lai ebo shi ka cikin gina yi ciya na kafa cewa wani sharafi ya ni ci ugai gaga yastamirru almasu limuddati yawmin wa layla lilmuqim waga ufin na dawo malo a wadda shi wabo a ga yawo dama na ufin na lafai ni gunguruna awa shi buni ufin na da bici wabo shari'a daji amma wa yi wayi zandaci waga ufin na da a ga yawo da mai fo guta e shi guta e gidi guta wadda bi ciwo bu kullama arada alwudu kan doro na waga kpaga wa jalulana wa yabda'u hisaba muddati almasi ala alkhunfaini min awwal mas'in masa alaihima lisafi fo na jikan kici ciwon don misali wa ji sallah asuba wa lulayen asuba ji wa ufin na kufi bici kososkin kwai na biyu na to a ga wofiyo oji lissafi arbe lokaci na sallah asuba ya yi mabe na wadda ji wani nole ga gikin awa shi bai guni ya gikin kan gani na wani ya zai da shi wani so wa ji lissafi jin tun lokaci kici wacce ufin na kufi bici arbe lokaci na wabe ya yi majina ga wacce lissafin lokaci na yawo dama yake ya ofin na dana misali lokaci ban fere wale yakin ya saudiya gwa ko zashi shi to gane ji fi bana sofkin na gaja da e bana nga yayin nan lagbagba ni kin gi bayan ofe ona iri dai ina zai je la ko na caja bi ci sona amma da sharati uga ya bandoro mine bi cioma ufi ne da ya latudo ko wuce da nan doce logwa mini ya bice wani a laugi kin gi bayan na shari'a je daga wofin wa da halin nauna sai di to wato ebo tsananiyar bansire na da kin ya saudiya wa kin doce ji na softin na gaja shi ne kasar laga ku ne ba wadda gudani lokaci na wajen alulana misali waje sallah zuru la sarga to dai da biciwo bo jannaba madiyawaya wa mawawa wa ga jalu labi wa ga tun bici wa fin bici fin wa fin bici fin to manga wa yubtilu al-mashu ala al-khuffayn en jidabo na jiwula wa dida mafi ofin nana wa jani na wai en titiguta ofin na shari'a ya wada mako soskin ga ofina wadan zan ko wadan jo amma wadan jo fuini ga ya wada ma wadan zan foguta wadde da ma fe fe mu ga gu foguta wa gikini to man ga yana jaji nyuna efona bayan dora na ne zai dan jo na ga gu fuini ga waga fe kanga wato wade kiyan wadde salla wade ga gu fuini ga misali wa sallah su ba ji na biyu lokaci wani gawa laudabu to a su ba ga mabebe dole ga faini a goga kan gani na wani wadda kafa sai wa gawa sosfin na wacce jiki ha wacce ya lula da ciwo ladabu kacha wani a ci ga izin da ci wuga gofo guta ga wadda kafa fi hufin na sai wa gowa ci ya lula da ciwo ladabu wuce yanni mine na ju ni hukunci ya ofe ofina hukunci ba cin gai na ulkufi wala wala ofewa misali wa sallah su ba bi biwin da lokaci fi gugu mai wuwa to ga ke yi yadda da lokaci zuru ebo wani na wuna wuce hanya ni da wani wadda dama jiki ha wadda dama sun kan gaba ebo wani na wasu na wuna bogo wayan ofe waja fife ofe yi kofoke na je wadda da lokacin da cewa ji sallah na biyu ofewu to wadda dama jin sallar ya guro da fifin ba ebo wannan na wawuna sai dai wadda bai ciwo bu ni gangare ko foguta a beke wayi zadaci na a ce a gami ne na ni fifin ufi na gai aljanabatu janaba janaba ga deza ufi a jajiki ha fẹ́fẹ́ ó fẹ́ wọ́n já ní ẹgbẹ́ náà gọ́wà fúnú ọmọ gọ́wà fúnú ọdọ́ òdè ogúnwà bí ó wà nẹ́ wọ́n a jẹ́nàbà dẹ̀wé tẹ̀mọ́mọ́ gọ́wà jọ adéga ọ̀gá jẹ́nàbà ọ̀sọ́nà dẹ̀wò dáná wọ́n tún nani wọ́n tún nani sai waga jẹ́nàbà fù wọ́n ci yà lọ́lájí wọ́n ci yà lọ́dàbò mọ́ngà yẹn gúta na wájà dama na ya zayen ofina ya fifiyan ofina wajen wula kyabo ya farko lokaci na bayuna ba ci wadda ruwa bicho ta ci jana ba ga dewai to sai bayani ke sifatul mashi ke fi ofe otofina ko sofin na wadda ebo tsanani ya banfere wani ko ebo ya fandoce wani a ga yi gwaye wa gagwagu ba ba wa dabe nuwe waga gwaguba ba wadda kan ga waco fi bici yawai bici da na gawa yi fi na dai ta fi lewa rana bici guba ba zuni ga wafiyon wa ma da ga wafiyon wa fi min ru'usul asabi ila nihayati zahiril qadamai bici ya gwaro wannan ga wa ma cucan fi daga bici wagi wajo daga titan bici wagi gabo wacan zuni ga mawafiyon jan ji Kin na wayi sunna ya bayani na ya bagun bagun ya alola jona amma ga ke guji bagun bagun fate na zuguta alola ba ke tifina a ga ofin zuguta wadi ofin da wuce wajibi fifijin yi mustahabi da wuce egwa yawo da lulata daga yi tiyan bici wagin na jo wacce a fekin wuce harbe zumaya bici guba bawai a ciga fin sofkin ko ufi na izagaddana a ciga fin o alamar wani na fana zuniya ce a gata ego odiulu dabe nuwe wace lago ta tin sofkin na cewa fi wọn ji daga zuma lo babu lo zuma amma e fita akwa e fita akwa gala sayidina ali ga adini wayi an kale lashi zai ba tun adini bo da wale ga takwen bici na fina ga ya zaga ufi dan kososkin na ga fifin ya taku wasu da muhimmanci ga kiyo bici bai lafakin na ga wayi an kale lashi adini ba ga wafe ga annabi a gafin amma daga na wuce hankali na gala ga bici fitiye bici waye a caga wafiyan ebe nan gole bici takun na gai fayin jau na ogar da soskin ko ufin wa na fayin gaci na jau fayin to a ke na je fayin nan amma titawa caga nabi muhammadu ya fi sallallahu alaihi wasallam ne wugwa ga adini a cile ba bai kiyan da ankali na ankali da juya eto adini kago ankali wangi sai bayani ya ce to aratul maridi wa salatuhu zai gai ba ta ta cina kin waje alula jina kin mawaji sallah jina matsala na da muhimmanci e zaji fibo a mace ne bai batun dambo ko ta asibiti ko da mici bai ji cijo wato a yaji damuwa bai kiyo bai sallah jiya sallah ji matace musulmi matuka an kaliga da na kagbaci wani an kaliye wai zai je bai bawai bai na. bai zai je je bane bai zai je jihar ka domin ɓatana an kalli wa gatuwa shari'a ga sallah mutum yi wajibi ta fiye bu ka alula lula ya ja ka bu ya kya ya na jibara ya ji bayani kin da waje sallah na jina bugu jama'i musulmi ji itsuwa ba ta ta ciye yi ji iya fi ba lokaci na adda ba ta wani an kalli da adda biyayi amma la ga gada kwandara ya ajiyar na an kalli gobe yi na zan zanda caji gada kwandara ajiye ajiyar wa lafo guta wa gya wa fiya wadda bai hankali ufiya daga yesu sai yesu to kai zala ga da halin na ba iki wa ga salla a jingo ebbonan musulmi ga cikin e gabi ya kakanta ga iki yo salla bogo jama'ai musulmi ji ila santiya ya gije ebbonan wasu zando ci wa je waya ya za a je bayu wa da bata ta asibiti wana ko dambona amma wa ji sallah wale ga wuce lila bicicin wuci kuyo bicicin wuci kuyo to shari'a bayani jin ya kendo ne zaji sallah jin wa dan ba ta wana kendo na wa dan gwa dan ko wa ya sallajina jina fata bayani wuce amma kafi gini bayani bayanin na ya lasan tube ita alamar yin fifiyan ofi na ibazuna to ajiye jima'in shi aji e ba lula abuwa yin na bicha oge wago piyo oge zanna kide shi ajibu don to an kali tuwe ba lulaji ba wuga lulaji inji wa tono tebi ta nawa aja fi bicifi to manyan musulmi da ji bayani ga hadisi na ji wugwayen kendo na nabi muhammadu ya ji alula kwata na sallallahu alaihi wasallam bayani ja tula ga nabi muhammadu ya nabi cina da kiyo da nuwe wani fimfiya o fi gasa wa bi ufiyan uga ofe dana waji ofin ofin agu da benue ce lafin bi citita lozuma kin da na yi ji bayani na amma wani fin bi cita kwa da wuce jama'a musulmi ji ina e anabi muhammadu ta tiyu wani sallallahu alaihi wasallam ibuna e ayan doro na oga ji dalili qur'ano na anabi muhammadu ya e ji fasara aya qur'anu jayiyo oge tiyo oge tiyo aya ne baza etiya alulajo na jama na je ji dalili biyu ga kendo na soci ga afintina a taga afin bicin man ji maga kira katun ba na tattula na nga yi abike ga tiye fina wa lakum ilal kabai ya jiki da wa lakum ilal kabai ciye yi etin e fat ayala na ya na bicina kendo na jiki na ya na fuska na idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum kendo na to ci gayi na fuska na a ci gaga mu ci gayi na gwanan a ci gaga mu gayi na bicho amma jama'an na jiga kendo na yi fitina wamsa obi ru'usikum wa arjilikum a ga katun bai kasra yau to man jiga bayani da bai tiya katun bu bai kasra amma kira na goye kenan mu gayi wa arjulakum kendo na yi na fuska na a cagaya na gima bicin ebo e na jama'a musulmi ji kawo ta ya tuci bo wa ga yaje wuzan doro ne zabe fahimta badina ya tuci bo ebo na wawo bayani na ji fuska ta wuce wuce ga a fibici fina wa majika tuja a ga wudakin bogo e na manji ta tuba na ga gaga hadisi na jibe ke hadisi ya sayidu na usman na ji bayani a ya kendo na annabi muhammadu jalulana sallallahu alaihi wasallam ko kendo mai jalulana a ga nabi na bicina a nabi maga fasara aya Kur'anu jani da tuyi ya nabi muhammadu a soke e bana ga to be gula adini wa aluma jo amma jama'an na jiga a finfin amma dalilin wuce boka na ga jama'i musulmi ta tubo iga da tafsirin ibn kasir karkashin ayan nan ya le bayani na shi wula bene a ruga ga yati shi na jiga a fin fina ga ya ga wuce lwa ya ga wuce lwa ibn annabi ya jununa so ku ka wuji to sai bayani tiyan ke batata cha lilina ke mawaji sallah jina man ga ya tatahharul marid haba istita'atihi zandoro na macilebe batena wa jin alulajin wa wani liwaya tita cin gwargwadon jinwu benuwe wanuwa amma kuka ile ga waje amfani wa gani benuwa ya ko kwa amfani jin benuwe wa laguto na karfaci ya tayammam a ga taimama wajen wawo ma wa ga waje amfani be nga ga sabi be ba ta yawe shari'a ga waje kiyo waje taimama imaji bayani yake be ji taimama na taimama ji nga yi ga wala ni wala be gbon wani kendo wala ni ba lo la de gbon ko ba nu fo na wace wala gwa ku ba ba yo shekin waga gwa ku ba ba na shekin ko wa tekara kara yin guna wana ko na biyu na zuni ga wa lauke yau wace lawan fi fuska yawai gande gwanda guba bai wala gwanda guba ba no fi doji taimama ni da wani na gayi bayani ya taimama na nabi muhammadu jiya sahaba na ga amma Rubini ya suna. da wuce kanuwa ya ji amfani bayan ya zai dan batona a zuji taimama taimaman na wato wale ga waye jiyawa misali ude jikana ku da zala jikana bai waji taimamana sola ala hasabi haliya guji sallah wato ta ce ali nu da ba ku wala taimama wato ya ja ude zala jikana bai yawa ka ta uji kara ude takwa ko idan na da wuce wato na ko ali wato nu dana ke misali za a gwana wanda za jin yana ebe na ga wanda za jin na wa za fi ajin to taimama wa ga gwatte jikana wa shin fuska wa shin gwanda guba bo wa kun ki wannan yuna amma ina na zando sotso ba mini zai jin yuna ji taimama na e gwa guba ba ma gba ken da maza wangi cilebe batan ne na so ko kun kiwe to shari'a guji sallauta tin alim na guji sallauta tin alim na a ci gaga wajibi ya ba tattaci na waje amfani bai tufuwa wangi na e bayan kibo e sallah jona na kan kwaci uga like na je saluga amma waga bai agbakpa tufuwa wangi e wana waje na ebo e batan waje na jesa e ba wani kwebi wa madde ndocha wadde ndocha na mala zuta ebo na aja mazaci batan da alihirin na jo musamman zai je zaci wani bar zanda da ce otu ya gi jina ma ga zuma jatin so kuti bai kira ci ne a ga zanen ji salla bi ali na ji sannan da naka tufu na naka kwaci na ibe na ji sai na mu ji salla kada salla da ku kewa jiji ya? Hudu ya wuce cin dora na gungan bai na ji sannan ya tufu ko naka kwaci na shari'a da ji ga mu ji sallau ta ci alim na wale fi da ba a ci gaga wa yajibu alal marid an yi salli ala shay'in tahir wani ba ta na wajibi yo na waji sallah ta tiye ta ci lilicona amma fa in ajaza salla ala ma huwa alaihi wa salatu sahiha wa ga gbagban wadda ya taci wanja idan sallah ko zongwa ko idan na waga waji sallah ta ci wani lilicina na so waje na ajiyu na jesa wa madiyan docha umade da nan doce wadda ci da nan ne wadana so kuti bai kya ci ne ibana bata le bata Wani laza wangi ga da hali irin na jau jama'i musulmi shi da wucin shari'a daji ga wuji sallah a fi halin nan la yukallifu Allah nafsan illa wusa'a so ce la ya zotura ya sai na ga ya je yana ya na man na tsofa yi kan gane da wani shari'a ya daji yi ga wufi wuji sallah ya to da na licha wadda ci da nan yau. ka ta kpata ebe ya bauli ya bi alamarin na ji zandoro na gatso ba mando ci na wali halin ne eza shi na ka ta kpata ebe ya e ti mace na yin e bata zai ji yi ne ya bauto shirye ya daji ga wani tsalo da halin na wani wani ji faruwa sarawai so ko kun kiwi a ci gaga yalzamul mare wani laban zai ammaci lebe ba ta yana an yi salli a ka'ima wani begon waji salla ba robin wajin yau fa'in a jaza salla ka'idan amuga gbagba ojin fedu gbaro yi diya ebo ba tana da na kawana wani loyin da shiwu a go fedu shishi fa'in a jaza salla ala jambihi un fedu tun shishi uji salla fun yawa a zola ka san gwalo yakin ka ka san gwalo a yi yakin yawa unlayan gwafin yakin fa'in a jesa an yi tsalli ala bihi to ka san yin to gwalufin gwafi adde ne layakin yuna shari'a ga aya daji salla musalqiyan ala kafawo wọ́n jí sáàlá wọ́n lásùnmọ́ kí wọ́n lápá tún yakin shari'a dajin yóò Eh, azuma yakin yomi ubira fihi wuce shujin ishara da kiyon da ya tiwi lissujudi wa lokaci na uga ji rukuna eti uga aji ishara uga ke ji sujada eti uga ji ishara uga ishara ji gorogodo wuji subhana rabbiyal azimi ne ji sujada na a nigeria rukuna nga ake laye yagulo bakin ishara ga wajibe tiyo daga nawa ya jinawa e bana lazuma la bakin unji ishara be tiyo be tiwi unji tasbihu na ngai subhana rabbiyal a'la ya sujada subhana rabbiyal azim ya ruku shari'a da jiyu amma abeke to ishara jibe ti e ba sujada to ba ruku bo ga ke agba wuye jiyawa to a ga ufiuji kiya ufiuji ishara bai ainihi bai yi kusurwi kewa di ishara ji bai iya kusurwi ba sallaje wani a ganwa bai ganwa ji ruku nga yi yi gwala tefo kpada wani wala yi pedegi e wa pedegi zumuma bakin bu aipe nga wuce jin ca tasbihu na ji rukuba na jinu tege na nga tiube ne ma ruku ya gya ni na wana e suje da wasu ku nke yi ulo ko gaya e bayan kiyo ruku nke yi ulo ga ya e e ruku nke gba tasbihu na ba ya sujada na amma to yake wasu hali ne da yin na to yake yawa ní gaji ishara ya rukube sujede na wọ́n gbàtàn etí àṣìgọ́ àgúlá ní olóòdẹ ẹgbọ́n Lokaci na wọ́n gbàrọ na ni ẹ̀wọ́n tí ó dẹ ẹgbọ́n bò na wọ́n da rukuba na wula ní wula gami dai rukuba mi da kan ga ofi ji tasbihu lokacin sujada wuki wula ní wula ga mi da sujada man ga salatu sahiha sallu magi Allahu akbar wale ba bayani farko jo ruku be sujade wayi kiwo e ko sun ko ishara be ti ni ishara be ti uga agba kan e ko sun uga di ishara ya ruku be bo uga yi keta kin gi bayan ba robu gi kanga kula ji ishara be ti kin gi ba bu ji gi kanga ruku be sujade tawaji ishara ya be ti to jama'i musulmi shi na gai saukin shari'a musulunci ne wula biya yi na biyan wuce izaga da batun a sanwatu an yi waji sallah an yi waji sallah matuka wai gi wai fin e ga wai wai yawai an kali da na karba cewa bo shari'a yawa dama na wacce asibiti obe ku sallah ke bana e wannan wujewa asibiti na na lawalo da na ba mu wa da wani bai miyoyi bai wuce yiwo ga mireji lissafi tun na lan bai abu na mi defo kaza mi defo kaza mi ga jabba mi abe ku ke ba shari'a ne dawa shari'a ne dawa nga ga mala shari'a bayani di kendo na wajin dina amma ali bai ba wan gida da an ya zai be zai lona uta ya kira an kali hazu na daga esu sai esu ugiwa ufiwa to ali na sallazi kiyo wacin ya ciwo kanga shari'a wawa a jiun ga sallan na na ji wulu gwanin hali na wana bogo jama'i musulmi ji ga zo gani bai al'amarin naima man gato yajibu alayhi an yattaja bi salati ila al-qibla zai wo mana e wa gulo yu juwa al-qibla wa be gon aji na amma wo je yu wa al wa tu fayawa e ba ali no na agu ji sallu je yu bandoro shere da ji ji salla je yu bandoro wani a zuje yi wa alkibula misali gwado na alauta asibiti ko mbona gaje wala ake a fana kan kwace wani jalo alkibula e ti wuli wuce gaje uzuri kula ka so ya ki wula wuce wa alkibula uzuri ya hon a ga ali na gafa yi wani wula ni wula wuce gaba bai sallai shari'a da jin lil يجوز للمريض yi يترك أن يترك الصلاة أو يؤخرها au yu akhiraha ugwai ya bata ta canu ga sallar lugwana ko wa sallar fata an wakti ake ke lokacin lugwana ga ni ga sallar fata aka kawai ya bai bata ugwai yawa a ga ba zo ya ka sallar zuwa kuma la fayawa wa zoye yi bana ka filo shari'a da ji ga jama'a bai na zuhuri wal a da ya guji sallan doru da lokaci wai kaga ku ga shirye da jiyu ga zuru bai uku hukuke ba magribe ishe kaga uku hukuke ba ko bebe bai lasari wube bai zuru lokacin zuri ko ma wani lokacin lasari sallaji fayawo wube ji zuru to lasari hukuke ba lokacin magribi yun fayawo wube bai isha yun lubi lokaci ishe sallaji fayawo wube bebe magribe ishe ke ba shirye da jiyu yin lokaci na gafan yuga da gwakuba da to lokacin na ji damini hali ne la ya zada magu kusan lauke ba ya wajibi zuru be lasari magribe ishe na amma ku yi be lokacin na ya be izon da na ji shari'a tun na ya kin zagi na da istihado ya gaba tauna na je da ya gun kusan lauke bana be alin da ci da rura, ji darura aji de ya. shari'a je da ga musulmi shishi mu fi kusan lauke ba zuru be lasari magribe ishe ula alada wai kukuke ba fondoro man jiga e turo na cele babe yana nabi muhammadu ta tuba sallallahu alaihi wasallam annabi gambe sahabu ji ne waga sai ba to adini wana afe ku ke bala jiloza allahu alada bogo alamuri na cele babe ba wa nabi muhammadu ina akida yin zai je na sahaba wana shiga da akida yin ku kuke ba a ga ishe a jau zuru bela sare ku kuke ba magribe ishe e kuke ba so kuka wuji sai bayani fiye aila man ga aila egi na ju kafi ta na kafi mahaifo na lokaci nan zagi gaji baligi na in zagi ca jufe tiya wa jufe tiya zagi lokaci na goye gina a ca ga nifa soso egi na ju tiya min farjil mar'a yi ta yana zan zage wani akibal wilada zuma na ga magina nga nifa sai tiyo to ɗaya eh, shi dabo bayani ya zo ba na katu ya gigiti ne eti wani gai gaga ɗaya eh, shi fibo ayi labe ne fasi gadda bai zagi waje a? zagi kan lamarin wuce yan farko gai jima'o mugwai ya iza baya fala ya ji rajul an yi jami a zaujatahu wayya a hidon a nufasa a ramu yau ne zaba ya tsobai lokaci na wadda shi kan kwe gagi mana shari'a ga wa ta zilun nisa fil mahid so ce ga yi qur'ano ya ke yi zaba gizi ya ke ya bai ne ji lokacin aga da shi kawana fala takrabu hunna ya ga ba ma ta yi turu turuna sagali shi ka ba an anofu kan ga ya ba amma kan zo zo amma yanzu na ga ke zo biyu da shi kan wuce bai biyo gwada jima'i na shari'a ga walau to ya bikire e zo biyu ga jima'i na jima'i amma kan wa jima'i na lefi da ba zo hobi amma wa tiye jima'i ba a ci gaga an zagya ibe shi kan ko jagi mai sallajin shari'a kan gugaji sallah kan gama ibe na koga jin agwa azumin ramadan fe ko na fila shari'ula kan kanga koga fi agwa tawafiye masalaci ka ba zagya da shi kan ko nifasi haramu yo ibe na koga jin agwa amma zagin na wa ga sallah amma wa bi azunga uza gina da shi kan eto ramadan yi na wa bi azunga amma wa ga sallah a ci gaga mini yana kan zagi bena uza zagi Allah gwato Qur'ana unga da shi ka wana amma da mini manjo amma gwa ko manji gan zagi Allah gwato Qur'ana wa da gina wa da shi ka wana amma mini mai a jo a ji sauki ya zagi na yi malamai wu ƙur'anu na ko zagi na je ƙur'anu fito na a ga yi da sun ya tamba guna ƙur'anu ya wagu gba lobe shi a ga laifin da buwa wuri a da fiti ubawo amma wuri a lagwatowa amma ubawo ya bube ya biyu ci ma ibina zagin da ce ji shi kan fogutawa ba da wucin wuri uga lagwato ƙur'anu ma ubawo amma wato na ji malama na lokaci na yi ga shika yana atte ya bai kiyo da guba kur'anu amma zai yi malama ya wuza da ko so ku fitina shari'a da jin guba ma mu duga lagwa to kiyo kur'anu ma kaga tete wuce zai cile sai laugi makanta ji shari'a ka a shiga da dukhulul masjid zai ga ibe in za ga ibe aile ko zaba gyo sai ibe janabai ugwayin yiwu na waga da masalacona a ci gaga a talak mini na ji aila ko nifasai kanayya la ya ji li rajul an yi tallik zaujatahu wa iya ahib a nufasa ugwayin ya zaba gina wa yi ni lokaci ne da shi ka wana ko ya gyagi ma wana gama na man ji cewa shi ba yi mi zagar da shi kan wuce wuya shi iya wuce haji tabbata kashi wuce tabbata ademini man joga iya wuce na tabbata amma wuda tule filo wa iya ya bidiya ya iya kice ya bidiya a yan zagi ya bidiya wugayi wa iya yi mi wuda shika ko kwa wa iya yi mi lokaci na wa zu shika wace a cahar ka jibi bi na wa iya yi mi wuda hali wucin shari'a wa ko ya yi mi guta lokacin ni wai bi wulen ni guba wa yi lokacin ni ya guta yi wuyo na cile shari'a na da wuncin ya de mini man na jiga iza ga yi nuya da shi kan iya wuce yi nan amma mu da tole filo amma dai na jiga iya wuce ya e na na biga a ga ya zagi da shi kan ma sau gali iya ya da shi kan wujin ya na musulunci bebe ina wa cele ba bai yayin sunne jama'ajin na gayi gurgudun katun yayi na min ya littafi mukarrarul musabaqatil wataniyya bu bayani ya tiyan fikul ibadatu man na jika littafi na nasu ku gagan da alkhairi yi suna gbauna social wajen amfani bayani na jiji na social barkodin bai ga cibici na social fagan bai yi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik amin